Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo a Afrik zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin jan rigamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji martanin da makiyaya suka mayar dangane da takun sakar da ake yi tsakanin su da manoma a jamhuriyar Nijar. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi shirin da ke yaya ta fice da mata ke yi a fannoni daban-daban na rayuwa. Sai kuma sharhin manyan jaridun Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. saurare assalamu alaikum fadan gwamnatin kasar rasha ta ce yanzu kama an yi sauri domin neman san dangantakan da ke tsakanta da amurka ko zai daidaita cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bayan an kwashe sa'o'i da dama ana tattaunawa tsakanin shugaba vladimir putin da ministan harkokin waje sergey lavrov da ministan harkokin wajen amurka rex tillerson a ranar laraban ta gabata mai magana da yawon shugaba putin dmitry peskov ya faɗa jiya alhamis cewa kalaman da rashi ta yi amfani da su wajen tattaunawar kalamai ne masu ma'ana da sai hanci ya ce bayanan na rasha sun nuna bukatar kasashen biyu masu karfin nukiliya a duniya su sake duba bukatar samar da zaman fahimtar juna a tsakaninsu peskov ya ci gaba da cewa shugaba putin ya yi amfani da ganawar domin faɗawa amurka abin da ya sa suka kasa cima matsaya tsakaninsu wanda hakan ya shafi dangantakar da ke tsakaninsu musamman akan harin nan na makami mai guba da aka yi a siriya abinda shugaba trump ya ba da umarnin ɗaukar matakin matani ga siriya ko a ranar labarin ta shuɗe sai da shugaba trump ya jaddada cewa ba shakka dangantaka tsakanin amurka da rasha ya yi rauni abinda tilisan shi ma ya jaddada a taron manema labarai bayan ya gama ganawa da shugaba putin da lavrov tilisan ya ce yanzu haka ba wani sauran yadda da juna tsakanin kasashen biyu mahukunta a kasar libya sun ce jirgin ruwa da ke dauke da bakin haure ya nutse a cikin tekun barum jiya alhamis kuma ya dalilin mutuwar 'yan kasar. ta libya har su 97 mai magana da yawan sojojin masu gadi bakin tekun ya ce an samu nasarar ceto mutane 23 daga cikin mutane mutanen bayan da jirgin da suke ciki wato da ciki ya aiki da sakon taimakon gaggawa ayub gasim mai magana da yawun sojojin da ke aiki gaban tekun ya ce ko lokacin da suka isa wurin jirgin da ke cike da 'yan gudun hijira daga afirka ya riga ya rushe ya rushe ya ce kaɗan daga cikin waɗanda suka rayu yawancinsu maza ne kuma an same su ne suna saman ruwa sakamakon wani abu da suka samu dama suka rike amma duk sauran su mutu libe dai nan ne wurin da bakin haure ke bi domin zuwa turai daga kasashen afirka su kuma masu aikin fito nan ne suke kwasan dubban matafiya cikin rubabben jirgin domin gita tekun baharum din da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mahukunta na amurka sun tsare wata likita wadda ake zarginta da yi wa wasu yara mata kaciya yaran da suka suke tsakanin shekaru shida zuwa takwas wannan dai babban laifi ne a nan amurka domin tun a cikin shekarar 1996 ne aka samar da dokar da ta hana wannan tabi'ar jumana na gawarla yar shekaru 44 da haihuwa wadda take aikin likita asibitin da ke detroit a michigan ana tuhumarta ne da da aikata wannan laifin yi wa waɗannan yaran kaciya to a shekarar 2005 kamar yadda ma'aikatar shari'a amurka ta bayyana jiya alhamis har ila yau a jiya alhamis ne dai aka gurfanar da wannan likitan gaban alkali a detroit inda alkali ya ba da umarnin a ci gaba da tsare ta gidan yari har zuwa ranar litinin mai zuwa har sai an saurari wani tuhuma na daban da ake mata wanda ya hada da aikin ta yi wa wasu yara biyu daban-daban 'yan shekaru takwas-takwas a cikin watan fabrairun wannan shekara wasu jami'an gwamnati sun bayyana wannan abu da abin bakin ciki da damuwa kuma hukuma za ta tabbatar ta yi dukkan abin da ya dace domin kawo ƙarshen wannan aikin da suka bayyana a matsayin dabbanci da da ganin ba wani yaron da ya sake fuskantar wannan abu sai dai likitan bata amsa laifin ta ba idan kuma aka tabbatar da wannan laifi to likitan tana iya fuskantar hukuncin tara haɗe da zaman gidan yari har na tsawon shekaru biyar. kuma wannan zai zamo ita ce mutum na farko da aka yanke wa hukunci tun lokacin da aka samar da wannan dokar a shekarar 1996 jirgin yakin amurka ya jefa wani bam mai girman gaske wanda ke nauyin kilogram dubu goma da ake wa lakabi da uwar mai wanda ya nitse har karkashin ƙasa inda 'yan ƙungiyar isis suke a arewa maso gabashin ƙasar afghanistan jiya alhamis sai dai abin da ba a sani ba kawo yanzu shine irin illan da wannan bom din ya yi ko kuma zai yi a yankin na gundumar nangahar shi dai wannan bom din da aka samar da shi sama da shekaru goma ba taba amfani da shi ba in ji mai magana da yawon gwamnan nangahar ayatollah kagayaini ya shaidawa taron ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa ba wanda ya yi bayanin dalilin wannan shirin harba bom din sai dai daga nan birnin washington shugaba donald trump ya faɗa cewa harin da aka kai wa isis da saninsa da kuma umarninsa sai dai ya kaucewa tambayar da aka yi masa na cewa menene manufar yin hakan amma ana hasashen cewa kila wannan hannunka mai sanda ne ake wa ƙasar koriya ta arewa da ake cewa tana niyyar sake gwajin wani makaminta na nukiliya nan ba da jimawa ba trump ya ce oho ban san ko hakan ya aike da wani sako wa koriya ta arewa ba ko kuma a a gare ni babu bambanci idan hakan ta kasance ko kuma aka akasi duk ɗaya trump yana wannan kalamin ne jiya alhamis sa'ilin da yake magana da manema labarai a fadar white house ya ce ba shakka koriya ta arewa matsala ce kuma za a shawo kan wannan matsalar labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu faro takon daga jamhuriyar Nijar inda shugaban kungiyar makiyaya na birnin Kwanni ya mai da martani dangane da shawarar da makiyaya suka yanke na daukar wato manoma suka yanke na daukar matakin kashin kansu wajen kare gonakinsu idan aka ci gaba da tura dabbobi suna yi musu ɓanna. shekaran jiya na je prefecture allah ya sa san iske su da president din da shi suna tare da prefe sai ni tito sai sun kare sannan suka ce a'a al magana ma ta shahe mu ni tito babu dai annan sai zamna yanzu da prefe da ni da su to sannan sun ce a'a magana da aggare su makiyaya sun hana musu gaban gandari don allah a jibe mutaki ni ce ma to ga wallahi gaske don magana ga ta na goyi bayan a ɗauki matakin ne da gaugawa kuma ku da kanunku a lokacin gaba ga prefe ni ce to prefe wannan gaskiya ne a diba a gani bisa ga wanga koke tunda mun san gandari ko cikin kwadirural an ce ba a shiga gandari in an ka shiga gandari ga matakin ne ba ma gandari ba ku duk da inda an ka san ma ana noman rani wannan an ce duk waɗannan wurare ba a shiga su to kenan ballanta gandari kuma gashi ana son a zaka a gyara mana gandarin ga kuɗi na na ƙarshen duniya a kisa ga wurin nan amma na akwai wani abu to kun san su mutanen cooperative ko ko manoman gandari sun mai da ko su kanunsu gandari ɗaikoki eh, nasu na haka nan na nasu ma to amma an a ce su ma don sun suna nasu su dauko dukiyarsu suna sa don na hada musu su da kan musu to kuma ci mamman din ya go ya go an bayar ce wallahi gaskiya na magana ga kai ya haɗa firizan ya ce to kai firizan magana ga sarki yayi sarki da ne to wannan yana da gaskiya mu kan kanu mun gani mun sani kenan abin doka da fara da gare mu mun da a cikin gandarin nan muna noma muna ci amfani shi mu bar zakkuwar dukiyar mu bar dukiyar mu can gida in haki na mu ɗiba gwamma mu kai mu duke mu wannan yana da kyau amma in mun ce mu ɗaikoki muna aikin su mu kawo mu dukiya ta mu dukiya musa to su ha muke haka nan na duka dibi abin ya yana ce musu rai na sa hakan gana abin gaskiya amma a fara doka daga gida ni ka kaina na goyi bayan a ɗauki matakin ne gaskiya ne ganda ne ba a shiga ganda kamar da gaugawa ya kamata a yi yanzu tunda hasu suna cewa ta za su yi su rika kwana daji hukuma ta ki ɗauka matakai za su ɗauka matakai ga kansu da inda ka kai kukanka inda a daidai a jika kaga abin ba ai maka magani ba ko da dai ba daidai ba ne su su haɗi wakka ba su da hurumin haɗin wakka amma don saboda rayukan su sun yi zahi na sun haɗe ta a cikin ba da tsoro kina zamantuwa amma mu kan kanu mu ni maka ni kan kaina ina goyon bayan mu ɗauki matakin ne da gaugawa kuma ni ina ƙara jawo hankalin hukumar mu duka mu da sarkin kwanni da shi prefe da mayar da duk waɗanda abin ya shafa manoma da muke a gamu yan muhawara a dubi kakar da fuskanta wannan matsala tun da yanzu gashi ana cikin wannan halin kamin a ta a yi taro a doki mataki wani kira kuke ma dukkan masu bisashe tun da an san ba hillanin ɗayar da shi ba kowa na da shi saboda kar a ta yi wadda kowa bai son wadda ba ta daɗi ina jawo hankalin duk waɗanda makiyaya makiyaya ba hillani kaɗai na ba makiyaya yau ni ce maka ba a san wanda an makiyayi ba a san wanda an manomi ba da su manoman da mu eh, da makiyayan duk mun zan kowane na yi yanzu wadda nika jawo hankalin makiyaya in fa san ciwon kanunsu don allah su kiyayi wa mugunya tabiya ba alheri wani mutum na kai kasan naka shi ko shi to in ya zo ga naka albarkacin zai to da kasan kana da naka to kai barci kai kai da wani shi ma shi ya zama alheri gare mu duka amma in kuna jin in dai kuna jin duk irin kiran da nika yi muku da yau na ce maka da su waɗanda aka libe hillani na hillani hillani a akwai mutanen anguwa waɗanda maka to duka dai duk jimilla nika kiran kowa da kowa wanda ya zama to makiyayi na ba bafilaci na buju na mutumin anguwa na don allah a kiyayi gandaniga saboda a lahiya saboda azamna zamna lahiya ni kam wadda nika yi kamin taron ga da muka muka bida mu gami a ga matakin nan da za a dauka ka ji wadda ka iya cewa ni ka kana na ina jin zafin wannan abu na ji kuma matukan zafi abu amma inda ban ji daɗi ba wagga magana da tun kai za su ɗau kan makanin su mataki haka nan na don in rayuka sun baci babu abin da ba a faɗi amma na san ba don eh, irin abin da suka nuhi na su tun da mutane kwanci a'a abu na dai na ban tsoro gaskiya na amma ina jawo hankalin mu dukan mu mu zamna kowane shi wata gaskiya ta su su ya iyakokin su aikan gada su kenan suna yi wurin tajin kowa ya sani ba ka sai a cikin dare guda ka zo ka bata abu annan bashi kowa ya san ciwon banna kowa ya san abin da zai bace maka baka bashe shi ba ba ka daɗi ban ta banna kowa ya san ciwon banna yanzu bisa kai kana bisa ka ne zo ko kama tana ni hakan ga in ce maka ba ni ita ba ka basuwa ballanta in kama ta in yi wadda ka so da ita ballanta kai ka tashi ka tai kai wadda ka so da abin wani wannan abin raman ni kanka na ba bayan kukan manoma game da wannan amma abin da kurun nika jawo hankalin su dai a yi hankuri wannan abin da dauki doka da hannunsu don ba ta da kyau kowa dauki doka da hannun shi wannan ya kuma ya taka dokar duniya madalla a gaida haruna maman bako da wannan hira kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji lafiya uban girma kai nake lafiya uban girma kai nake wadege lafiya uban girma kai nake wadege ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta reski bako na so a wakar nan ce wafa da dauko kuma na sarrafa Allah ce da ni in biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roƙo na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du daɗawa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a wushe banguri in sara bar arzikin halittu dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu ɗan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai dai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki duk cikin halittu kabuwa ya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki jarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka an tsaye da salsalar kowa ta ka ba iyaka an tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka dukan faɗin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare gun wanda bai faɗinka kai ne ilahu ya yi raki yaran da za ka sauka kai ne ilahu ya yi zagi lokacin taɓaka Dan kai ilahu ya yi jifa don kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi duk wajen da zaka kai ne za kuyaran rantse ba shi irinka kai ne ɗayansa kwallon kwal wanda bai da tamka gafara igyo zariya in faɗa da burga waye cikin halitta kan ba ya gyara riga dukkan kamfanin da ba shi ba in kaji shiru hanga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mu zaga sansanin sahabbai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege ƙoramar makamai ne bai shiga. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe uku da minti goma sha bakwai na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta wannan makon ita ce lauya Hawa Evelyn shekarau. Tsohuwar shugabar kungiyar mata lauyoyi ta ƙasa da ƙasa da ake kira FIDA a takaice. Kuma mai jagoranta kungiyar rajin kare haƙoƙin mata ta ƙasa da ƙasa da ake kira IPAS reshen Najeriya. A hirar da suka yi da Madina Dauda a birnin tarayya Abuja, ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Ni 'yar jihar Kaduna ce. Na fito daga bangaren southern kaduna eh. ni asali na ni baka tafiya ce ni dai shekaru na 49 da na gama secondary school a azare sai na na nemi admission a college of advanced studies zaria cas kenan na gamawa sai na samu admission a jami'an almadu bello university zaria na an bani admission na law to kin ga yadda allah ya shirya na karanta law yau ne na zama lawyer ana nan ana nan sai allah ya taimake ni sai na samu aiki a chambers na senator abubakar su dangi su shi mutum ne mai son jama'a gaskiya kuma ya rike mu ya dauke mu da zuciya ɗaya yana taimakon mu duk wani damuwa da muke da shi mu je mu same shi yana taimaka daidai gwargwado bayan kamar shekaru biyu ubangiji allah ya kawo mun cin gaba a cikin haka tun 1999 sai allah ya taimaka min nima sai na samu chambers na kaina nawa na kaina To ya gwagwarmaya take ne cikin wannan yanayi na tabbata kin yi aiki da 'ya'ya maza wanda kuka yi karatu tare da suke lauyoyi da yawa. Yaya kika yi? Gaskiya kin san sha'anin fannin shari'a da kuma abin da ake ce legal profession mm. wato yanayin aikin lauyoyi. Mm. In kika duba za ki ga cewa aiki ne wanda yawanci wayanda suke zakaru maza ne aikin lauyoyi in kika duba tsakanin a duba ce mutane nawa ne maza mutane nawa ne mata maza sun fi yawa in ba ma yanzu ba da abubuwa sun canza a da ana ganin ma cewa aikin lauya aikin maza ne yawanci su ne suke iya su yi aikin lauyoyi amma yau an wayi gari mata akwai zakaru mata wayanda suke tare yawa da maza kuma sun, sun zama suna kwazo sosai a cikin aikinsu da suke yi kuma a lokacin za a baka aiki ba wani cewa don wace don ita na mace ce saboda haka uh, a rage mata nauyi ko wani abu za a baka ne ka yi aikinka yadda ya kamata ka tashi yin aikinka idan ka mutum ya yi aiki yadda ya cancanta za ka samu lada so ni tun daga daga farko na dauki aikin da muhimmanci kuma kafin a ce cikin shekara biyu wasu aiki ma ba sai an nuna mun ba ni na riga na san yadda zan yi aiki na wanda nake cewa shine ko ke na mace ne ko kai namiji ne duk in dai ka sa kwazo a cikin aikinka da kake yi zai nuna za ka ga albarkacin kwazon nan da kake yi saboda haka aikin uh, eh, loyoyi ba aiki ne na masu son jiki ba ko kuma na masu kyuya ba aiki ne wanda idan kin ga lawyer da baya cin gaba a cikin aikin shi to ki tabbata yana kiwuya yana wasa da aikin shi baya kwazo yadda ya kamata ko da shike a duk komai dai ya kamata na farko mutum ya nuna wa ubangiji allah godiya don shi ne mai sa albarka a cikin duk abin da kake yi wani sa na yadda da wasu da sukan ce wani lokaci komen kwazonka idan ubangiji allah bai sa albarka a cikin abin da kake yi ba ni na tabbata idan mutum na kwazo yana kwazo yana aikin shi yadda ya cancanta kuma ya dogara ga allah mutum zai samu cin gaba ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ms. Hawa Evelyn Shekarau da Madina Dauda da ma Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A yau za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labarin da ke cewa a wani juyi na bazata shugaban ƙasa Trump ya cire babban mai ba da shawara kan dabarun mulki Stephen Bannon a ranar Larabar da ta gabata daga mazauni na dindindin a majalisar tsaro ta ƙasa ta fadar White House yayin da ya mai da babban jami'in tsaro na soji a majalisar da ake walakabi da NSC. Shugaban kasar ya janye Mr. Bannon daga babban kwamitin na kungiyar masu shirya dokokin tsaron ƙasa wata uku da ɗora shi akan matsayin sakamakon ƙalubale na yiwuwar mai da kwamitin na NSC siyasa. Canjin ya zo ne lokacin da sabon mai bada shawara kan harkokin tsaron cikin gida HR McMaster ya karɓi aiki a watan da ya gabata bayan an kori Michael Flynn. Mr. Bannon ya ce an cire shi daga kwamitin tsaron ne sakamakon kwamitin baya cikin hadarin sauyi. Ya kara da cewa shi ne matsalar da kwamitin ya fuskanta a zamanin mai baiwa tsohon shugaban ƙasa Barack Obama shawara Susan E. Rice ya ce Mr. McMaster ya dawo da majalisar kan hanya. Sai kuma jaridar USA Today jaridar ta rawaito labari mai taken 'yar likitan nan da aka ja domin fitar da shi ta karfi daga cikin jirgi ta yi magana 'yan kwanaki bayan ne da ta faru da kuma koke-koke masu yawa sakamakon faifan bidiyon wani fasinjan kamfanin jirgin sama na united airlines da aka ja a ƙasa domin fitar da shi daga cikin jirgin mai suna dr david dawo lauyoyinsa da kuma 'yarsa sun gudanar da taron manema labarai dawo dai likita ne a garin elizabeth a jihar kentucky wanda faifan bidiyo ya bayyana ana jansa a yayin da yake ta kwarma ihu daga kan kujerarsa cikin jirgi a filin jirgin sama na O'Hare da ke Chicago. Daga baya kamfanin jirgin sama na United ya ba da haƙuri da kuma alkawarin mai da ɗaukacin fasinjojin da ke cikin jirgin mai lamba 3411 kuɗinsu. Amma hakan ta faru ne bayan kamfanin jirgin ya fuskanci matsananciyar suka daga al'umma, kuma hannun jarin kamfanin ya faɗuwar was a ƙasa. Lauyoyin dawo dai tuni sun gabatar da buƙatar a tattara bayanai na gaggawa domin a kawwame su domin amfani da su a gaba ana raɗe raɗin suna aikin gurfanar da kamfanin united a gaban shari'a sai kuma jaridar washington post jaridar ta rawaito labarin mutuwar alkaliya bakar fata ta farko a babbar kotun new york mai suna shaila abdulsalam shaila abdulsalam ita ce mai shari'a bakar fatar amurka kuma musulma ta farko a amurka an samu gawata ne a gabar kogin hudson a cewar jami'an 'yan sanda ta mutu tana da shekaru 65 an dai gawar shaila 'yar asalin gundumar columbia a suturce a saman Manhattan da misalin karfe 1 da minti 45 na yamma kwana ɗaya bayan mijinta ya ba da sanarwar batanta kamar yadda jami'an 'yan sanda na New York suka faɗa. Babu wata alama ta jikkata ko kuma rauni a jikinta, amma ya zuwa yanzu ana gudanar da binciken sanin dalilin mutuwar tata. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To a gaida na zai sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da kamar kuma ta Balija ta raba tare Najeriya. Yau ce ranar da ta cika shekaru uku da raguwa da yaran makarantar garin Chibok wanda Boko Haramun ta sace. Kuma bayan sace su da sama da shekara biyu aka samo waɗansu daga ciki kuma gwamnati tana kokari domin kwato sauran da ma sauran al'umma baki daya wadda wannan kungiya ta yi garkuwa da su mun fata wannan gwamnati a wannan kokari da take yi fatan za a samu nasarar cimma sulhuntawa da wannan yan kungiya ta boko haram da kuma dawo da wannan yan mata yan makaranta ga iyalansu idan suna raye na gode mai magana mini mai shayi na garin garbace daga murkuma ta balija tura ba tare najeriya biyar na kasan juma assalamu alaikum da farko suna na amin mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta balija tura ba tare najeriya dangane da waɗannan jirage na yaƙi waɗanda ƙasar amurka ta ce za ta saidawa najeriya muna maraba da wannan ciniki da kuma fatan wannan jirage za su yi aiki wadda zai zamo ya kawo ƙarshen dukkanin daba da kuma sako da lungu na inda 'yan ta'adda ke buya da fatan allah ya sa wannan jirage su zama alkhairi ga najeriya da ma kasashen afirka baki daya na gode mai magana amin mai shayi na gargarbace da garmar kuma ta balija ta rabu tare najeriya biya nuka sanjo to ra'ayoyin ku masu sauraro kafin mu karkare ga takaitattun labarai yanzu haka an tura sojojin amurka dama domin su horar da sojojin somaliya domin yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar in ji wani jami'in gwamnatin amurka salin da yake tattaunawa da murya amurka isowar sojojin a ƙasar ta somaliya shine karo na farko da sojojin amurka suka sauka somaliya baya ga wata 'yar tawagar soja sojojin da suka taɓa zuwa ƙasar ta somaliya domin aikin daƙile ayyukan ta'addanci a cikin shekarar 1994 lokacin da amurka ta janye sojojinta daga cikin sojojin majalisar ɗinkin duniya masu aiki a ƙasar mahukunta a kasar libya sun ce wani jirgin ruwa dauke da bakin haure ya nutse a cikin tekun farum jiya alhamis kuma ya dalilin mutuwar 'yan kasar ta libya har su 97 mai magana da yawon wato sojojin kasa masu gadin bakin teku ya ce an samu nasarar ceto mutane 23 daga cikin mutanen bayan da jirgin da suke ciki ya aike da saƙon neman taimakon gaggawa ayub gasim mai magana da yawon sojojin da ke aiki a gabar tekun ya ce ko lokacin da suka isa wurin jirgin da ke cike da 'yan gudun hijiran daga afirka ya riga ya rushe ya ce kaɗan daga cikin waɗanda suka rayu yawancinsu maza ne an same su suna kan ruwa fadar gwamnatin ƙasar rasha ta ce yanzu kan za a yi saurin sanin ko dangantaka tsakaninta da amurka zai daidaita nan ba da jimawa ba bayan an kwashe sa'o'i da dama ana tattaunawa tsakanin shugaba vladimir putin da ministan harkokin waje sergei lavrov da ministan harkokin wajen amurka rex tillerson to a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da wasu shirye-shirye ciki har da shirin duniya amurka na mahmud lado yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya taimaka wajen har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau malam john alheri ke muku fata alheri.